da yake gabatar da jawabi kan tarzomar Boko Haram a kasashen tafkin Chadi, Dr. Abba Sadiq, sanannen ɗan jaridan nan da ke birnin Paris, wanda na daga cikin gungun ƙwararru da suka gudanar da wannan bincike. ya mun karin bayanin abin binciken nasu ya gano. Abin da mutane ba sani ba, muka yi nazari muka lissafa muka gani. Cikin mutanen masu taya Boko Haram, wallahi mutanen da suka sa addini gaba kaɗan suke. Yawanci ko an cuce su, wasu kuma suna tsammani in suka tahi akwai arziki ciki. Sai su gaba ba arziki. Doktor shi wannan binciken naku misali, idan ka ce da yawa daga cikin da suka shiga cikin Boko Haram ba addini bane a gaban su. Misali me a gaban su? Misali a yanda aka bincika ma akwai wanda suka tahi a sunan addini da suka je suka ga boko haram ba addini ne suka so su yi magana aka kashe su kamar yara wanda ba su da abin yi da sahe in sun tashi sun dora shayi sai a wuni ana shan shayi dan babu abu boko haram ya zama to kamar sana'a ce gare su in sun tahi za su samu moto za su samu wani dan kuɗi to wannan su ne mahi yawa to kowane rukunan mutane ne suka fi ɗanɗana kudar su a tarzomar ta boko haram da take ci take cinyewa mata suna cikin wanda suka hi shan wahalan boko haram mun tahi mun yi maganganu da mutane mun gabantar da mata da an kashe mazan su. ba su da kowa sai su na biyu akwai matan da mazan su ba su san sun mutu ba suna da rai suna nan zambe suna cikin haƙuri ba a ce sun mutu ba dan su yi arme ba a ce za su dawo ba suna jiran su to lalle wannan shi da kanshi darurori ne abu da yawa zaka ga kamar mata suna shan wahala saboda wannan abu na boko haram kuma bayan in boko haram suka zo kamar yadda aka gani a kasashe da yawa ni maganan yan mata na shibok na dabci da sauran wurare in suka zo sai su ɗauki mata su tahi da su su ba su wahala kuma suna amfani da mata saboda su jawo mutane sai su ce ma mutane don su kawo su wajen su in kuka zamu muku arme zanna buguma na borno zanna hassan buguma da ke cikin tawagar najeriya ya ce akwai abin dubawa a cikin baki ɗayan al'amarin tarzomar na boko haram kullum muna magana akan cewa boko haram ba ta karewa boko haram ta addabi jama'a boko haram ta yi kaza gwamnati kuma kullum cewa suke su suna kan aiki to amma matsala ita ce babu gaskiya a cikin wannan abun kuma babu ainihin niyya na gaskiya mun sani shugaban ƙasar najeriya yana da niyya ya ga ya gama wannan abin su ma kansu hafsoshi da sauran jami'ai na tsaro wanda suke yaki boko haram zahiri sun nuna suna da niyya to amma a karkashin mu gani muke wannan abun har yanzu ba haka bane mun sani. To shin yanzu waɗanne matakai ne ya kamata gwamnatocin yankin su ɗauka don kawo ƙarshen wannan al'amari? har ila yau ga Dr. Abba Sadiq. To in ana so a ci nasara ya kamata kenan arin ruwan nan inda Boko Haram take a samu wa mutane likita, a samu musu ruwa, a samu musu lakwal, a samu musu abin da zai bunƙase su. To wannan shi ma yana cikin abin da za a yi package saboda a samu maganin kan wannan Boko Haram. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Injamai na Chadi.